باب النفع نقل أو إزالة كما ذكروا عن أهل اللسان تنزيما وحده رفع الكتاب اللاذق ثبوت حكم الكتاب الصادق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تلاها أنه في الزمان ما بعده من الإزال الثاني وزاد نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تحقيق حصل وزاد أيضا كون ذلك البدل أحب أو أشد مما قبت ال... الحمد لله باب النسب a بياني أكن شايبا Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma nan tahmin A aw nun tahana atil khair minha to mi bayani akan nasu shine ce annasu abinda ake kira shahiwa lugatan naqalun idan tadda abu kana cewa na sahabu ma fi hadal kitabi idza na qalta shay'an minhu ka ce to ka ce to wani abu daga ciki ne watan shi aka ce manar ko kuma ta izalatu Wasu nuna suka ce kuma abin da aka ce ma'annatu izalatun duk da abu kana cewa na sahati shamsu azilla za a zalatu rana ta fi da inuwa da inda take ta gudda to wannan ma'ana yau kenan annaku shi na ɗaukar ma'ana ta annakalu annasu shi ɗaukar ma'ana ta al'izalatu to in an ka ce ga in ka cewa lafzi guda ne amma kuma ga shi ɗauki ma'ana zo ashe ka ga annasku lafzon na lafzi nan da ke yukun bai na ma'ana yini wanda yake ya tafiya akan ma'anoni guda biyu ko kuma kowace su hakika ce wasu maluma sun ka ce a'a annasku ma'ana ba al'izalatu hakikatan amma ce ma'annasu na ƙalu majazan na ba hakika wasu kuma sun ka ce a'a annasku al-isalatu haqiqatan annasu da nakan haqiqatan kuna su hakika na in an sanya za haka shi aka ce malabdu mushrikun labdun da ya ga me ma'ana a ne ko kuma an ka ce ga guda shi hakika ne guda majazi na babu itiraki amma dai sun tafi akan cewa watan shi nasu ma'ana ta al fi guda abu lugatan hakikata, amma ke mishi annabul mujazan nan to shi na ce kama hakau tankowa da maluma suka hikaito a ahalar lisani daga ma'abuta luga ihima da annakalu da annasu wa'annan maluma sun fi su kowane su ma'ana kowane su ma'ana annasu gare shi annakalu shi da ma'ana ta annasu al'izalatu shi da ma'ana annasu kana cewa nasihatu ma fi hadal kitabi da na kalta shay'an yajbihu ma kana fi wanda kama da abin da a cikin ba shi ne ka doko ba ya kama dai da shi haka nan in ce kuma na sahati shamsu azzilla rana ta fitar da inuwa za a zalar hu in gudunta lokacin kenan to sai ma'ana hu shar'an mi an ma'ana anasu shar'an to shi na ce wa hadduhu ta'arifi ne na shari'a ha raqul hidabi lahiki raqul hidabi dauki magana allahiki raqul dauki wa alhidabi magana allahiki wanda zo baya as-sabiqu wallahiqu as-sabiqu magabaci allahiqu majinkirci to raful kitabi dokewan magana ita maganar nan allahiqi wata jinkiri to wata rubuta hukumin tabbato hukunci bil kitabi da magana tarihi ta gabata yanzu hukunci shi na da ainihin hidabi wanda ya kasance ciki ne yana da tabbatuwa to hukuncin da tabbatu a cikin hitabi idan wani hitabi ya zo baya gare shi ɗauke shi to shi aka ce ma'anar su shar'an rabu hukumin shar'iyyin bi dalilin mutane mutahila anhu bayani ne shi na zuwa to wannan shi aka ce marabu a shar'i shi na ce wa hadduhu inda aka arifi ne rabul hisabi dokewan magana Allah yake wanda ya jinkiri me a ba ta shi doke ni wannan rabu madalina ka jingina ga fa'ili ne eh yake ga makoli rabul hisabi lahi rabu dokewa al hisabi magana Allah yake wanda ya jinkiri ya ba ta rubuta hukumin tabbatar hukunci sai da magana a sabiki wanda gabata kaga in ka ba shi wannan hukunci ya jikiri al hukuma wata ahiru ya dauke al hukuma wata dafiru amma haɗu dalilin saboda wani dalili shari'i na shari'a an kiyaye da wannan ko to cewa wannan ɗauke hukunci hukuncin ta jinkiri ta ɗauke hukuncin ta gabata in an kace shi wannan shi aka ce manarsa ya shafe hukuncin ta kasance watan magoyan na ga ce ba ɗauke shi an kai ba kamar idan ku ta salatu a idan zai salati salatu yau da juma'a ci fasawai da biki da lafi wadda rubai'a wadda rubai'a daga ta hadimul bai'i sun goyon fidayati idan ku ta salatu ta shiru wata gomin fadalin lillahi to wannan ba ke mishi su, sun kace da mai hukuncin da dai jinkiri idan za ku da talatin ta shiru ba shi ɗauke watan ta hadimul bai'i ba idan da mu je salati min yau jima'a ce kawai la zikin lahi an ji tahrimi ko to wannan sun kace a wannan hukunci mugoyan na riga ya wanda an ka iyakanci na da tumfasa an masa ta tahrimul bai'i a in za ku salati kaji masalla a shi kenan cewa to fa idza ku salati fa idza ku salati an tashiru shi ko me yake nan an ka ce bayani na kar ga wucin gaya ba sha shi ba ne na kar ga gaya ba shi shaifan na hukuncin ba an gane wannan ko idan ka ce wannan watan hukuncin yake ki ki dauke hukuncin da gabata saboda wani dalili an gane wannan ko to bisa ga wannan shikenan wannan a ɗan wujiyar da salata min yawon jima'ati a zau ila zikirin lahi wajen rubai'a wannan watan hukuncin muguyan na ga ya wanda an ka iyakance na da tuntuba wa idan a a za ku da salatu kan shiru wata gomin fadalillahi wannan bayani na kai zo kan gaya can hukuncin can hukuncin can mugoyin da gaya can a hukumar tarimin bai'i mugoyin da gaya can wanda za ku da salatu kan shiru bayani na kai zo can gaya ba kai ke shi ba tunda abin da aka ce rabu hukumin shari'in, ko da dalilin shari'in, mutahila anhu ya sani ya ce Rab'an ala wajahin rab'an ɗauke hukunci ala wajahin ba don ɗauke wannan ba a ta ala wajahin dukkan wani hukunci a ta wanda ya kasance ya zo laulahu ba don shi ba lata na za ka sabita da wannan hukunci ya kasance ba ta ce gane ko ba ta ce da ce rab'an ɗauke ba ala wajahin zai ɗauke hukuncin nan ta ɗin hukunci lawar da aka wata fuska da ta wanda ya kasance hukuncin nan ya zo laulahu a don wanda wanda ya jinkiri ba la kana za ka da wancan hukuncin na farko ya kasance ta kan ce amma kowa, dan kawai da ya kasance shi idan tara a anhu in ya jinkiri da kare shi amma kuwa idan tara a anhu haka nan kuma ashe ni ka kashe ɗauke shi ya tara a anhu an in shi wannan na biyu ya jinkiri da na farko da cewa idan tana anhu shi ko nan ya fitar da watan ya fitar da sama ya fitar da shirki ya fitar da isnadi saboda shi bai da shi da gare shi ya tafa nan da suka ce a tsakarin bani tamimi in ja uka a tsakarin bani tamimi a zuha tsakarin bani tamimi alhuka a ko ka gina wata bani tsamin alhuka ba suna wace a karin bai sami al'ummomi ba da suka ha'a ba shi wannan ba a ce mishi nasu ko da zawo da kiri ba ma ku zani shi ko nasu shi na fasli shi na ana samun jikiri ana samun talaji a kanin hukuncin hukuncin da nilu ta samu fasli in ba a samu fasli ba ba a ce mishi nasu gane wannan shi kenan da ce ma a talaji an ku a yanzu jikiri ta gare shi alawar da laulawar da kanin tarihi a don haɗar da ya kasance da ce wannan jikin da muka samu na nan da wannan jikin da an ka samu watan shi ke tabbatar da na ƙarshe ya ɗauki na farko in ba don haka nan ba in babu jinkiri haka ba a ce shi na ƙwarƙwamin shari'a dalilin shari'a an gane ko haka na kuma shari'a bai zama na ƙwarƙwamin shari'a da dalilin shari'a mutane da anhu ya misalin shari'a a karin bane tamimin in ja'o ka karim bani ne ya gaba kowane su in ka ce in ja'o ka shar'i ya tabi ta da wasu wannan bai kwanci ne da ce wannan shi na ya akan cewa sai amma kuwa za ta la'a an fi zamani in yi jinkiri gare shi fi zamani ga zamani ma ba da abin da aka ne yana hida da daga magana a tsakani na biyu amma kuwa ta da kasance za ta a an fi zamani ma ba da kuma Ya idan dai ma ba da ku abin da an bayanai ana haji shi an ku da gare shi min al-hisabi daga magana a sani daga al-hisabu sani na lil hisabi al-awwali ya shahi magana ta farko da dalilin sarahi saboda jinkirin da yi wannan aka kenan in ka diba shi aka ce mana so in an ka samu jinkiri ba a samu in an ka samu ainihin dokewa amma babu jinkiri to ba a ce mishi nasu kamar ɗauke hukunci wanda ya kasance na biyu ya ɗauke hukunci na farko amma a babu talafi kamar sifa kenan ko babu talafi kamar sharɗi kenan ko babu talafi kamar isana'i kenan kamar yanzu an misali mun kace watan ja alƙawmu ya gani kowa da kowa aka ce illa zai gani ka ganin nan wannan na ga bai yiwa a ce mishi na ya sa shi maji in ce ne da rukanin su a nan saboda mai ba ku talafi inda an samu talafi kan sake na tuna sun da babu talafi kan nufin mutum sai sami to sai ce wajen shi na halatta nasin razu watan shafe rubutu dole kuma ba ta da hukunci ba ana shafe rubutu a bar hukunci wata abin annan watan wai ana shafe tilawa ana shafe karatu ana shafe aya amma a bar hukunci wannan abin da an misali ne an sha ƙara an baka kunci Allah subhanahu wata'ala wa shaiha wa shaihata idza zanaya farjumuhuma albatatan kana min Allah shaiha wa shaihata idza zanaya da muhsana shaiha muhsani wanda yake taba aure wa shaihata da muhsana da kafa da taba aure idza zanaya in sun kai da farjumuhuma ku jehe su sai nakala min Allah wannan azaba ta daga Allah ko kuma za a millar da take ma shi ɗan sakamakon da sun fiya ya zo ga hadisi haka ya zo ga hadisi kuma nakala min Allah a wannan da da Allah mun kasance muna karatun ga aya manzo sallallahu alaihi wasallam ya je shi musu ne kamar kama kamar ta sahihai ya je shi musu ne wanda kasance sun aure ya je shi musu ya je shi an gane wannan to kaga in ka diba nan da an shahi rasu amma an bar hukum jaza na rasmi wa qadi hukum kaga an shahi tilawa an shahi tilawa amma an bar an bar hukuncin tilawa to wannan a shi a tabbaci da yake hukuncin bai yiwa a shahi tilawa amma a bar hukunci ko sun ka ce wai tilawa asali shi ko hukunci farki na to bai yiwa a shahi asali a bar farki aka suka ce kuma malama sun ka ce a lawa asali shi ma wata hukunci asali na lawa asali ta shi ma hukunci asali na lawa ta zan asali hukunci na asali a shi kenan kowane su asalin kai ne na ana iya shahi asali a bar asali to shi na ce wajen da shi na halatta na azzani shayar aya suna koyon mana hukuncin ta shi an wani misali mun kai kaza ka haka nan na hukumi shi ya hukunci don na rami ba tare da aya ba ana barin aya amma kuma a shafe hukuncin aya to wannan shi an mahawar cikin alƙur'ani in mutum ya diba annabi wal masuhun ibn jozi na ga irin wannan shi a da yawa kwarai a ayoyi na amma dukkanin ayoyin nan masu haina an shafe su amma haza ana karantawa amma ba hukunci shi a da yawa kamar a Allah subhanahu wa ta'ala walidai ne tafiya ne minkum wa ya tsaro na asuwajen wasiyyatan ya azuwaje in mata ila alhawli biyar idaji walidai ne tafiya ne minkum wa ya tsaro na asuwajen wasiyyatan ya azuwaje in mata ila alhawli biyar idaji walidai ne tafiya ne minkum wa a sun kawo su daga cikin ku waya da runa alwajin sun kabar madayin sun kabar mata kansu yadda da alwajin ma'ad kuma ne ga mata mata an ilal hauli akwai sabon na cikin gidan nan da suka mutu mata an ilal hauli sai idda shekara guda cikin wannan gidan gayar irajin ba za a kawo su ba wannan kaga idda shekara guda to an ka sha idda shekara guda wallazi ne tafawna minkum wa yadruna aswajan an يتربلن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة a بأنفسهن أربعة أشهر ko kaga in ka diba wannan aya ta biyu ta yi jinkiri wata ta ta gaba ta sauka waccan aya kuma ita ta fara ta jinkiri da sauka amma ta kasance an ka shafe wannan da wannan don haka ga shi kenan kaga wanda zai ta kona minkum wa yadruna azwajan وست لأزواجهم متاع إلى هون غير إخراج عن شاهدها يمين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يكسبن أنفسهم ثلاثة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة هذه ولا تحتاج وكان an gane wannan ko wani an kai nan ga an shafe rasmu amma an ba an shafe hukumu amma an ba rasmu shi aka san wace ne ga to shi ne ce wajen da suna halarta rasu rabi shayar hukumci dunar hukumi a wajen suna halatta rasu rabi shayar aya dunar hukumi banda hukumci ka zara haka nan kuma rasu hukumi ana shayar hukumci dunar rabi ba da rubutu ba a bar rubutu amma a shayar hukumci rasu hukumi shayar hukumci dunar rabi rubutu ko shi kenan kaga hukuncin zama shekara guda an shafe shi amma an fi rubutun aya tana nan amma an shafe wannan hukunci ko an shafe hukunci an bar rubutu dan kuma an shafe rubutu an bar hukunci wala kulli minhuma haka nan kuma ana shafe dukkanin su a shafe garin a shafe hukum wata shi kuma wannan abin da an misali ne a tan a Aisha ta ce mun kasance muna karatu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asharru rada'at yuharrimna asharru rada'at yuharrimna tsotsa goma in mutum ya nono ba ta tsotsa goma ta halatta gare shi yaro wata wanda ya nono ta bata zama da zai shi in ya sha nono ta ashirin matata in ya tsotsi nono na haso goma zan ta haramta gare shi ko da sunna ta ka shayar wannan ayoyi da hamata da atin harin da tsotsa biyar su ko sun haramta to kaga ita ce ba kuma da ta shayar su gaba ɗaya an shayar ta dawa an shayar hukuncin gaba ɗaya da na goma da na biyar to an shahe su kaga aiki ba ta an yi nasa kenan an yi nasu rasmi wa nasu hukumi ma'a shi na ce wa nasu kullum min kuma ana shahe dukkanin su an gane wannan ko ila ba tilin waduna ana kuma wannan shi na ɗauko haka wa nasu kullum min kuma ko da shi kawo shi ba shi a cikin sannan kuma wannan bani da ake yi wani aka kulle min kuma ana shaya kowane su ila ba dare a kawo kuɗi wato idan aka shaya wannan idan aka shaya wannan hukunci da aka wannan hukunci ba idan aka shaya wannan hukunci da aka wannan hukunci ba to shi ne ke wani aka kulle min kuma ila ba dare wa dole ana shaya hukunci ila ba dare zuwa ga wani hukunci wanda ba shi ba a kawo wani hukunci ko dole ko kuma da aka kore shi ya kai shaɗanni ba wadaka wannan dunahu in an ka shafe gaba ɗaya wadaka ta hafifin hasan wadaka wannan ta hafifin sauki hasan shi ya samu shi aka ce mata hafifi a shafe hukunci dunahu a kawar da aka shi ko a shafe hukunci a kawo wani iri ne wannan su kulle yau kuma ana shafe kowane su ila badalin zuwa ga wani hukunci iri ne wa dunahu ana sharha hukunci kawo wani a ƙasa gare shi wa za ka wannan hasala wa za ka wannan da hatifon sauki hasal shi ya gare shi domin ce ni a yanzu a da inda bani da ita wani ce wata da suna halatta sai kuma kawai da zalikar badal kasancewa wannan badalin ba a fushi a mata ana shayar hukunci a kawar hukunci irin ne kamar yanzu hukunci shayar hukunci na alƙulla idan bai san miki an ka sha hadisi zai san miki da an hakuma da dai kawa kada an shayar hukunci an kawar hukunci irin ne ba su da bambanci shi a da wajata a kulle mai ma ya labata da kaga ba bambanci ko to an ce ni wajen da haka aibin kuma a da zalika shi wancan albadalu kaunu za wa jana kaunu zalika albadali shina halatta kaunu kasancewa zalika albadali wannan makwashi a haɓa kasance shi an mai shi ko wannan kamar da kamar aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ka cewa in yakun minkum ishiruna sabiruna yaglibu mi'atan wa in yakun minkum mi'atan yaglibu alfan in ya kun yau kuma shigo da fara nuna in ishirin masu haƙuri su a kasance da kanku ta gaji gobe a cikin za su bayan mutum ɗari biyu sai kenan kaga wato kowon mutum guda makon mutum goma musulmi guda makon mutum goma Ba in ya kunyo ku kuma a in ya kasance kuma cikin ku akwai mutum ɗari su kuma ta gaji gobe a za su rinjaye dubu sai kenan kaga mutum ɗari su ko kuma mutum nawa akwai mutum dubu kowane mutum guda suna mutum goma Allah ce al'ana hafafa Allah al'ana hafafa Allah wa alima an da shi kun da'abu in ya kun min kun ya runa sabiruna ya ga dubu ne a can in ya kun min kun ya runa ya ga dubu ne a can in ya kasance kun akwai shi a kan ya ga dubu ne a can ko hmm. za su rinjayi a in ya kun min kun ya runa

الآن حفظت الله عنكم وعلم أن فيكم تعبا إن يكن منكم إن يكن إن يكن منكم مئة صابرة إن يكن منكم مئة صابرة تجلب مئة الآن حفظت الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مئة إن يكن منكم مئة صابرة in ya kun minkum bi asar sabiratin ya gari gobe a kan in ya kasance an ka samu ɗari cikin kuma ta haƙuri kasan da ya da yiwu idan ka ku wani mutum guda ba kusan mutum mai asar sabiratin ya gari gobe a kan mutum guda ba kusan mutum kaga wannan sai ke na al'ana haɓa wallah ba wa alima an na fefun da aban in ya kun minkum bi asar sabiratin ya asar ya gari gobe a kan to wannan ta ga an shi wannan shi an ka shafi wato mace tsanani an haka wa mace sauki ko a shi kenan ta ga an yi horin tsanani da sauki to shi na ce waje ga aidan kaunu kasancewa zarikar badani wannan makwashin a haffa ba haffa ba a haffa shi an mace sauki saboda labarin kanana ko a shadda haka nan kuma waje ga aidan kaunu zarikar badani a shadda وجهاز أيضا أول ذلك البدل أشد شنا على تحكما a ذلك البدل كفن شيء ولا بدل أشد شيء أمر الثاني وشكر لألسان أبيت ألساني وانا شكما وأن kamar yanzu aya na gudun sahihi ne azumi Allah shi na cewa wa alzai ne ko na hu idan ta ayin saki ko wa zai ko na ta wanda Allah yi kuma azumi daga cikin ku ko samu su ba da hamsa ba su yi azumin ba Kada akwai tahayyuli bai da da ani ko bai da sumar fidi ko da Allah ce a wa mai ne minku musharaka da su duk wanda ya gwada daga cikin ku shi azumi sai san abin da Allah ya kare farko cewa wata an yi muku sauki in ya kasance wata kana sun kai azumi kai azumi wa alal ladina yakunu masu yi azumi daga cikin ku wa zai da fi kuna ku hijiyatun sun samu su yi fata ya fata nan da amu sakina cikin da kyau ko wani zai da fi kuna ku masu yawa aka ce sun samu su ba da kan shayar wannan aya da wa man ku minkum shahara falisun wa man shahida minkum mushahara falisun wanda ya bata daga cikin ku shi azumi azumi ya ba an samu wajen musamman. al-tahili da komai tuwa ba fidiya ko shi na kaga na ba an sha an sha ne badali an kawo a gallan nan dan kuma an sha ne badali an kawo a kullun shi kenan kaga ana badali da musawi ta abin da ake yi kamar ga al-qibla ta wajen bayan aka al-qibla aka sha ne bi ta miki ta an hakumo ga jibin makka kaba an zuke suke babu wanda ya wanda cikin su sannan kuma an ka shafi abin da an mashi kori an hafa abin da an mashi kori wata shi adda musabadati nan kuma an ka shafi abin da an mashi sauki an hafa abin da an mashi tsanani wata shi awali shi azumi bayan tsayi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah yace kamar da ko yace wajaga suna halatta ayyadan kuma kawun kasancewa zalika badali wannan makwanin shi kasance a hafa shi an mashi au a da kuma shi amma da tsanani min ma ka faɗa daga abincin da fata daga wanda bai iya shayi